والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بأن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جبدا شيء ثم كراتم لله ينصيب البخاري ثم إذا تصابر لي ونزوك شيء hayo mana cikin kitabul maghazi matashiyar mata yau imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ce qissatul aswad al-ansi qissatu al-aswad al-ansi qissar al-aswad al-ansi wanda yana daga cikin waɗanda suka ce su annabawa ne shi na biyu ga masai lamu ɗan da ya حدثنا سعيد بن محمد الجابي وعليكم السلام حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن عن ابن عبيده ابن عبيده بن نشيط وكان في موضع اخر اسمه عبد الله ya kasance a wani wuri suna ne abdullah imam bukhari rahimahullah ta'ala yana son ya faɗakar da cewa shi ubai da bin nashidin suna da ya'ya biyu ranka ɗaya haka nan ubai da bin nashidin suna da ya'ya biyu da ɗaya da shi ne abdullah to shi mutum ne na kirki kuma mutum ne amintacce da ana riwaya gare shi kuma riwaya ta ingantatta da to shi ne annan a cikin wannan isnadi shi ne ce wa kana fi mawdi'in akhara ismuhu abdullah wani wajen za ka ga an ce abdullahi bini ko bayan na nashidin amma na cewa an kai an ibni kokwai da tafin da shi din kaga ba ka iya gane wanda tsara daga cikin ɗayan kokwai da tafin da shi din su biyu guda riwaya ta ingantatta ta guda suna ne musa bin ubaida bin da shi din shi kuma mutum ne sa'if jiddan riwaya ta ba ta inganta da saboda haka an ka ce an ruwaito hadisi daga dan ubaida bin da shi din to dole ka bincika wani tsara cikin biyan da gaju in abdullahi na riwaya ingantatta ta don malamai sun shaida cewa riwaya ta ingantatta ta in ko mu fara to riwaya ce ba ingantatta ta ba hadisin da ya so kai inganta sun in ya samu wata gudunmuwa daga wani bangare da wasu riwayoyi to saboda haka ce imam buhari ya yi amfani da wannan kalima mubham yace an ibn ubayda tabni nashid an rawaito hadisi daga dan ubaida dan nashid shi ko ubaida dan nashid ya dogare abdullahi da musa abdullahi amintacce ne riwaya ta tana inganta shi kuma musa sahihi ne riwaya ce ba ta inganta da saboda haka yan hadisi zo an ka ce daga ɗan. da abin nashidin ba ka iya gane wani tsara in ba ka yi ciki ba to shi ne imamul buhari sai ce wa kana fi mawdi'in akhar ismuhu abdullahi dan yi nuna maka ba wancan na namusan ba da riwaya ce ba ta inganta a gana abdullahi da riwaya da take inganta dan haka jumlar wa kana fi mawdi'in akhar ismuhu abdullahi jumla ce mai muhimmanci game da idhani na ibn ubayda ibn rashid almuhimmu an gane ba to wannan haka yake imam buhari ya kawo wannan riwaya anan da siga irsal wa dan mursala amma a cikin babin da ya gabace shi ya ambace ta riwaya mawsuliya daga riwayar nafi'u bin jubairin daga ibn abbas idan ka ba bayan karatun mu na jiya idan ka satin da ya gabata idan ka ji wa haddasana da muka kare guda uku to ta uku a hannunka na dama ya ce haddasana abul yaman أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كذب مسيلمة الكذاب wannan رواية ta ƙunshi bayani akan shi wannan makaryaci al'amfi mai cewa shi annabi ne saboda haka a nan sigar riwaya ta zo mursal a inda muka yi to za da ya gabata ta zo mawsula. saboda haka mu matsala ko anna ubaidullah bin abdullah bin usba qala ya ce balagana labarin ya zo mana أن مصيلة مدى الكباب مصيلة بطن مكريتي كلمة المدينة يا شكو يا مدينة فنزل سيد في دار بنت الحريم أجدا بنت الحريم وكانت تحته بنت الحريم العالي تاكسا جيتنا أوردشي بنت الحارث بن قريز وهي أم عبد الله ita ce mahaifiyar abdullahi bin amir to da yi ya zo sai ɗauka gidanta a madina wannan gida ne ke madina na umu kuwa na umu harim ko bintul harim gida ne wanda take ta sai shi ne kawai ta aje don yin baki sun zo sauka nan wasu malamai suka ce ta ce matar zama. wasu ba da suka ce a'a ba ita ce matan musa ya ba amma dai kinaya su ta zo daidai don ita matan musa zama abin da asuranta kai fatu bintul haris to sai ta yi daidai da wannan kinaya ta bintul haris wannan saboda haka ba su ne mabambanta almuhimmu musa ilamu ya zo madina cikin taro da yawa ya sauka gidan bintul harif bin quraiza fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo kin mai manzo Allah bai kira ba har sai musulma ya zo wani ne shi ya taka kin mai da kai ne ومعه ثابت بن قيس بن شماس daga cikin waɗanda suka rake annabi akwai sadu bin kaisin bin shabbal wa huwa alladhi yuqalu la shi ne wanda ake ce ma khatibu rasulillah mai huduba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in manzo Allah yana so ai huduba kan wani abu sai ya sa sa'adu bin kaisin bin shabbal saboda falala da Allah ya fashi ta halshi da bayani da hikima da balaga wurin bayani wasiyyar da rasulullah rike da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qadibun akwai wata tsumajiya wani ne wa waqafa alaihi annabi ya zo ya tsaya wurin musailama fa kallamahu annabi ya wa musailama magana وقال هو مسيلمة سي مسيلمة يكي إن شئت خليت بيننا وبين الأمر إن كادوا كبرمنا وانا الأمر ثم جعلته لنا بعدك sannan kuma ka ce bayanka ma'ana in ka wuce ni an mamayenka ni ya annabi wai musulma ka ce ma annabi haka فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم annabi yake mu musailama law sa'altani da zaka ka roƙe da hadal qadiba wannan tsumajiya take ga hannuna ma a ma suka hu zan baka shi ba wa anni la uraka hakikan ni ina zatonka allazi uritu fihi kai ne mutumin nan da aka nuna ni game da shi ma uritu abin da aka nuna ni a cikin kwana na wasu yi dole ne mawarki suna tsaye ga hannu rana wa su ba da kaisin ga sabitu dan kaisinan wa tsayaci wa tsayoci buka ne. zai karɓa maka madadina duk magan da aka so ga habibu rasulillah ku yi da shi fan sarrafa nabi biyu alaihi wasallam sai annabi ya juya ya koma abdullah sa'altu abdullah ibn abbas na tambayi abdullah ibn abbas an ruwa ya rasulullah daga bayanin wannan mafarkin da annabi yake yayi game da musailama alati zakar wanda ya ambata fa qala ibn abbas sai ibn abbas yake zakira ne an wada mini أن رسول الله حقيقة منظور الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا شيخ raina lokacin da ana na'imun ina kwana to sai aka nuna mini annahu bi abi yadayya ne. an azamun da yi du ga hannuwana min zahabin na zinari wani riwayar na buhari maimakon siwarani ne, wanda lokacin siwar farkon ituhu ma sai na kirkita saboda waɗannan mundaye da na gani baya ga annawa a cikin kwana wa karihtuhu ma ni kisu fa uzina ni sai aka yi mini izini fa na nafaqtuhu ma sai na busa su fa tsara sai suka tsirin daga hannuna fa awwaltuhu ma sai na fassara waɗannan mundaye da na gani cikin mafarki kazzabai wasu manya-manyan makaryata ne su biyu ya hau dali da za su kullo da za su bayyana faƙala ubaidullah ubaidullah ya ce a haɗo ma ɗaya daga cikin su shine al'ansiyu allazi qatalahu fayruzu wanda fayruzu ya kashe bil yamani a yaman kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a yau gobe ya kammala aiki ne na kashe Al'amfi a yaman sai labari ya zo bari da cewa an kashe wannan da a annabi ne a yaman an akharu na biyun su shine musailama al kazzab musailamu an kaya al a cikin wannan babi an ambaci al da kissa dai ta da'awar cewa shi annabi ne da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala kai karfi ne ta hanyar gwarzo zarumin sahabi Fairuz. Babu kissati ahli Najrana, babin kissar mutanen Najrana. Najrana gari na babba, zai kai marhala bakwai daga Makka zuwa Najrana ta ɓangaren shiyar Yaman. yana da alƙarya ma'ana kan a garuruwa haka masu ɗan girma cikin shi babban garin ko shiyoyi kamar saba'in da uku حدثني عباس بن الحسين عباس بن الحسين mutumin bagadara ne mutum ne amintacce amma ba wata riwaya tashi a cikin sahih bukhari sai wani biyu a nan da kuma wani wuri inda mun kai nasu kitabu sala a ababu tahajjud an kawo riwaya ta shi Abbas bin al-Husayn saboda ka riwaya mu ne ga cikin Buhari mun wata guda ga guda mun kawo ga ita shi kenan ba mu sashi ganin riwayar Abbas bin al-Husayn a cikin Sahih Buhari حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر daga sanata bin zubar an huzaiba daga huzaiba radiyallahu anhu imam hakim ya rawaito wannan hadisi a cikin musnad nashi musnad al-hakim amma a ƙarshen riwayar daga sahabi ibn mas'ud ba daga huzaiba ba sai zama an samu bambancin sahabi tsakanin musnad na al-hakim ده الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا إمام أحمد ده النسائي لابن ماجه duka sun rawaito wannan hadisi da muke gaba قال لما جاء جاء العاقب وزي باكي عاقب يا ذو والسيد عن السيد صاحبان نجرانا سراكنا نجرانا da al'aqibu da asai shugabanni ne na najarara sun zo ila rasulullah wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne suna yin an la'ina ilahu su yi mukabala da shi abin da ya kawo su annabi ya kawo hujja dai shi manzon Allah ne abin da ya zo da shi daga wurin Allah ne su ko su kawo hujjar su a yi mukabala qala fa duk ahduhuma li sahibihi sai gudan ya ce wa guda la fa’al kakkai fa wallahi na rafi da Allah la in kana biyan. in ya kasance annabi ne fala anna yayi mukabala da mu mun kai mubahala la nuflihu ba cin nasara nahnu mu wala akibuna bale zuriyar mu min ba'adu min ba'adina bayan mu qala suka ce inna nu'tika ma sa'altana mun fasa mukawar da muka zo yi za mu dai ba ka duk abin da ka roƙe mu ko duk abin da ka aza mana wa ba'athu ma'ana rajulan aminan amma ka tura mana mutum amintacce wala ta asma ana illa amina ka aika tare da wani ba amintacce ba yanzu mukawalar da suka zo su yi shi guda daga cikin ya yi ishara da abatta saboda sun sani a abin da zuwa karanta na ilimin littafan da zuwa gabata duk mutane da sun kai mukawala da annabi to za su halaka ne su da zuriyarsu nasara ba za ta samu gare su ba to sai suka fasa mukabalar amma sai suka yi sulhi za su rinka bada kaza da kaza da kaza wanda wasu littafan siyar sun ambaci abubuwan da za su basuwa akwai nau'in tuwahi akwai nau'in kuɗi da sun kai jejeniya za su rinka basuwa duk shekara sai annabi ya sulhi da su فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا ba sun nemi النبي ya aika musu mutum amintacce ba ya da ke kwallalle zan tura muku mutum tare da kuma da yake amintacce haƙa aminin matuƙa amintacce واستشرف له أصحاب رسول rasulun صلى الله عليه وسلم sai sabon manzon Allah sun ka rinka lalle leƙawa saboda wannan magana da annabi ya wai tunda annabi ya ce zan aika tare da ku wanda yake amintacce matuƙar amintacce to kaga kowa yana son annabi ya nuna cewa da shi ku tafi. in ya tare shi da ko to sai wanda da zuwa ta ba haka kowa da dan reza haka suna tsalle don annabi cewa ne fakala sai manzo Allah ce kun tafiya a ba ubayya sabnan jarrah ya kai abu ubayya sabnan jarrah فلما قام لوكتين دي ميكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا wannan shi ne amintaccen wannan al'umma bisa ga shaidun muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abu ubai tuni jarra karamin tarihin abu ubai tuni jarra a yakin badar yana cikin sahun manzon allah uba na ciki ne jarra'u ke na shina cikin kan wasu abu jahali a fagen yaƙi an ka sarki sai uba na taso mai shina ɗan kaucewa shina zagayawa duk uba ta zo mai sai ɗan kewaya ƙarshe ne da ya babu yi zai tsare mai kai da hannu ne hazanin wa ayya aminin haƙƙa aminin rabiyallahu anhu to kaga a wurin yan shi'a wannan wani yana cikin wanda ba mutumin kwarai ba ba mutumin jiki na ba a wurin yan shi'a sai su face su face shiga shi annabi ya ce amintacce na ya subhanallah Allah shi ne masu rabon shari'a حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سميت أبا إسحاق عن سلة سلة ابن الزفرة عن حذيفة رضي الله عنه جاء أحد نجران متى نجران تنظر إلى النبي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سكتجب أصلنا رجلا أمينا كأيكا تارد مو جمعا من تكي لذي كرقوا مكة تفيا أكريم فقال أصلنا إليكم رجلا أمينا لذي زم أيكا تارد مو جمعا من تكي حق أمين فتك أمين تكي فاستشرف له الناس mutane suka rinka leƙawa saboda faba za a ba ubai da sabna jarrah annabi ya aika a ba ubai sabna jarrah radiyallahu anhu حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن خالد عن أبي كلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو أبيدة بن الجراح قوة الأمة سنة أن تتكنت amintaccen wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Abu Ubay ibn Jarrah babu kisatil ahli najran ya mutu ciki an ga hadisin na karshe babu kalmar ahli najran amma sauran hadisai da ambata ahli najran dan Imam Buhari kawo shi saboda ya nuna maka wanga hadisin da kai daga kasani sani wanda kisa da mu a karanto shi a sababin waruwar hadisin ko san ka hadisai suna da asbabu ko ba ayoyin qur'ani ba suna da mawarin saukar su ba sababin nuzuli ni an mawarin saukar aya kaza kaza ya faru shi an mawarin saukar aya kaza asbabun nuzuli ba akwai littattafai ma masu bayanin asbabun nuzul to ko hadisi shi da asbabu akwai littafin da ya tattara sabubban waruwa hadisai hadisi kaza ga mawarin annabi ya faɗai hadisi kaza ga mawarin annabi ya faɗai مجلدي أكو تنادي التعريف البيان البيان والتعريف البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف والنيشي الشيخ إبراهيم بن محمد الدمشقي مجلد يؤكو ليه هنا مثل حديثي هنا ما مرحا يم أنه بيهود حديثه to daga da yawon da kana karatu ba amma baka san me an mafari ba me an saba gudu zuliya matsalan ko eh. kamar da an ba su na asbabun nuzul wasu ba duk duka ba to haka kuma hadisai suna da mafarai min faru annabi min faru annabi ce inna mal a'malu bin niyyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa ma sababu hadha al hadith ma sababu wurudihi muhajiru ummu kai suna tashi ya hijira daga makka ya tafi madina sai ummu qais ummu qais ta tashi da makka ta koma madina don haka sai annabi wadan ga hadisi don wannan muhajir ummu qais me an muhajir annabi ke al-awawu junudun mujannada fama ta'araba minha idalab wa ma tanakara minha ikhtilaf wata mawaƙiya ta sauka madina ta sauka gidan wata mawaƙiya da makka take da ta zo madina ta sauka gidan wata mawaƙiya ita ma madina ƙwarya da da ƙwarya a kuwarta ko ana ba ko mutu iya sauka gidan liman ka ga zai yiwa ka rike na hadisai suna da mawarin mawari na faɗar su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son ka san mafari mafari na hadisai to kai kokari ka sai wannan littafi al-bayan wa ta'rifu في أسباب ورود الحديث الشريف للشيخ محمد إبراهيم بن محمد الدمشقي رحمه الله تعالى في ثلاثة مجلد مجلدات قصة عمان في البحرين قصة عمان البحرين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان سمع سمع ابن المنكدر سمع ابن المنكدر جاء المنكدر جابر بن عبد الله ibn al ya ji hadisi daga jabir ibn abdullah sufyan wa za ibn uyayna sufyan ibn uyayna yace ibn munkadir ya ji daga jabir dan abdullah al-ansari kayan nan kisatu umar da don ga ainihin da fataha da biman babu shadda Oman Oman gari da cikin garuruwan Yaman akwai kuma Amman Amman shi kuma gari ne daga cikin garuruwan Sham ta ba ma gehe guda suke ba wanda yana tafi da garin Makka wanda yana haure da garin Makka ta ba ma wuri guda suke ba Amman gari ne babba a cikin Sham سني محمد بن ناصر الدين آه، محمد ناصر الدين العلباني المحدث يرعي هاي رحمه الله تعالى دوات عمان بعد جوتان عمان بقى manzo sallallahu alaihi wasallam ya haifi mutanen Oman wadda Oman da take gaba gare ba ba ya haife su a cikin hadisin da muslim ya rawaito cikin sahihu muslim manzo Allah ya aika wani mutum inda wasu mutane sai suka ɓace shi ko suka cece ne da ya dawo sai ya faɗi abin da sun kai mai sai annabi ce mai inda mutanen amman na Oman kai ba amman ba Oman inda suna kan zo da suke da ba su fitar da kai kaga annabi ya ba su kenan جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الله يجب لو قد جاء مال البحرين عند أن تولوت البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة سوق أن ابن جاء هكذا هكذا دانا باك هكذا هكذا هكذا كذا بيقول ولا ولم يقدم مال البحرين بعد دوكير البحرين با حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يوم من الله صلى الله عليه وسلم lokacin da aka kawo dukiyar ta Bahrain annabi ya rage yaro Abu Bakar radiyallahu an shine khalifa wannan ma kadima ala Abi Bakr lokacin da wannan dukiyar ta Bahrain ta zo wurin Abubakar. A mara munadiyan fanada sai wani mai shela mai sanarwa ya rinka sanarwa من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة kuna cewa jama'an manzon Allah duk wanda yayi alƙawari da annabi zai bashi wani abu ko yana da ya annabi bashi ya zo abubakar na kira dai shelar da ana kama yana cikin garin madina ana yawa da ana wani to ina ba haka aka shela kuna jama'an manzon Allah yawwa don jama'a manzo Allah mutum ko jama'a wa mutum amma sai a ɗauke ba a kai mu ga wani mutuncin da ba kuna jiyawa jama'a manzo Allah ana cikin kaza yau haka ya kamata <laughs> to muna jama'a manzo Allah mutum ko ummatu za ta ba ummatun nabi ya ga ba hmm. ka taɓa ganin ummatu wani hmm. ummatun nabi ya ga قال لكم لتعب شوز ولكاشك اللهم هذه أمة محمد يا شيخ أمة عبد القادر فأقوم عليهم أمر تعودها saboda haka kila da fatan masu shelar su juya daga yanzu kuna jirawa jama'an manzo Allah yawa ko al'umman manzo Allah to duk wanda adda wani bashi ko wani alkawari da ya da annabi to ga duke ta ya zo ya zo wurin abubakar kada jabiru sai jabiru yake fajitu ababakar sai na zo wurin abubakar fa akhbartu wani faɗa mishi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce min law jaa ma lul bahrain da dukiyar bahrain ta zo a haɗaituka haka za wa haka za talata ko uku annabi na faɗin haka qala fa atani ko sai ya bani kala jabirun falakitu a bakrin ni game da abubakar ba da zalika bayan haka fa sa'altuhu sai na roƙe shi falan ne bai bani ba a summa ataituhu sannan na sake zuwa wuri ne falan yu'bini bai bani ba summa ataituhu salisa sannan na zo karo na uku falan ne bai bani ba fa qultu lahu sai nake mai kada a ataituka na zo maka balam falan tu'bini baka bani ba summa ataituka sannan na zo maka balam falan tu'bini summa ataituka falan tu'bini wa in ma an tuɗe tuɗe ni ko dai ka bani wa in ma an tafkala ni ko kuma ka bayyana kayan min ruwa kala fa kala ce a kunta tafkala anni ya za ka ce in yi maka ruwa wa ayyu da'in adwa min al-bukhli yau wani ciwo ya yi zama curuta irin yunwa irin irin ruwa wani ciwo ya zama bala'i irin ruwa an da'in adawa wa al bukul kaga ruwa babban ciwo da قال هذا أبو بكر يا أدوان a وأي داء أدواء من البخل الزوق ما منعتك بنهنا مك بنم مرة تصدق الزو إلا وأنا أريد أن أهديك فاتي بسجنه إن باك لي وعن أمر عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد الله يقول جئت هنا روم أبو بكر فقال لي أبو بكر لي لساعة أبو بكر يقول مو باجة لساعة فعددتها لي لساعة فوجدتها سنه السامية خمس مئة دريبير فقال خذ مثلها كأمشقة بتنت مرة بين المهم zuwan da ya yi wurin abubakar bai ba shi ba abubakar mashgulu da wasu al'amura masu mahimmanci ya shagaltu ka harkar shugabanci aikin shugabanci wasu abubuwa na ɗaukar ma mutum hankali wanda suke manya bisa ga abin da an ka zo mai da shi sai ya gama da su to irin waɗannan abubuwan da suke gaban abubakar rabi yawa wa anu su suka shagaltar da shi waccan riwaya tana ishara akan kamar zuwa farko ya kuma ya ba shi kuma tun da ya ji annabi ya ce haka za wa haka za wa haka za so nawa to kaga nan to uku a daidai a bashi to shi ne abokan ta shi lisa wannan basu wanda ya mai sai lisa ce dinari ko dirami ɗari biyar hamsin ne adin ko dinari ne ko dirami ɗari biyar to shi ne sai abokan ce to ka amshi jiran su so ne kaga nan. za ɗari biyar wa za ɗari biyar wa za ɗari biyar sai su kama dinari ko dirhami dubu ɗari biyar قصة عمان والبحرين باب قدوم الأشعريين yaman, اليمن باب تقوى da kuma mutanen yaman. وقال أبو موسى أبو موسى الأشعري يتي أنا النبي لك النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم su ash'ariyawa suna tare da ni ina tare da su su na wane ni na su ne ash'ariyawa ka wannan riwaya ta abu musa da imam buhari kawo nan ya zo da ita mawsula cikin kitabun musharaka ko a sharika kitabun sharika sai inda mun gaito kitabul buyuwi to cikin babu ya ka wannan aliki mausula, nan kuma sai kawo ta alika dama cikin agarabu aliki na Imam al-Bukhari akwai al-ikhtisar ta abin da sai ya kawo da isra'i ne nan ba sai ya koma kawo isra'i ba don ka fita in tsara yawa ta kai cewa حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم وتروي رواية البخاري باب عبد الله بن محمد باب إسحاق بن نصر كوي حدثنا يحيى بن آدم أكيد جاءت من في نبوهاي كده باو مهيني هيرا في أكا تيبي إيه متنديو لكي تكون معلمان بهاري شيني عبد الله بن محمد لإسهاك بن نصر كون في وإنه رواية تتكي حدثنا يحيى ابن آدم رواية كتا على المروفي أبي زيد المروفي شيء ويتو هكا فأما رواية في قد كليش ولم يتوقع رويته لتاين زيور البغاري ده وإنما تنجو كارين يحيى ابن آدم تاتوا الرواية تاعت بابا don imamul buhari rahimahullah ta'ala bai riski ya hayaf na adam bai yi riwaya gare shi don shi ya hayaf na adam ya rasu a cikin watan rabi'ul awwal shekara ta ɗari biyu da uku da hijira ɗari biyu da uku da hijira ya rasu a garin kufa shi ko buhari a wannan lokaci shina ƙasar su buhara bai ma taso daga buhara ta kufa wurin karatu ba kuma sannan yana ɗan shekara tara ne saboda ka bai ma yi to garin bai to kufa ya karatu ba ya shi ba ya ga wanga malam kamar yanzu ka ce shehu Usman ya faɗa maka tare da ce an san ƙarya da hadu a gani to saboda haka bai ma zo garin da wanga mallamin shi ba lai ya gane ba lai ya rusu hadisi gare shi saboda haka dole akwai tsakani tsakanin shi da shi to a irin wa'annan hanyoyin malamai suke bi suna tace hadisai su tabbata wanda an gajiya da wanda ba a jiya ba da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba kuma aiki na wanda ba na kwance ba saboda duk wanda yake gwagwarmaya ko yake fafatukar ya tsoma baki ne cikin magana hadisai to sai ya ta kwamfai in kana so ka ce hadisi sahihi na ko hadisi mansuhi na an shaye shi ko a ba a aiki da shi to sai ka kama hujja alal akalla in kace hadisi bai inganta ba kali tsohon malamai magabata na gari ko mutum uku inda sun kace da haka kuma ka ambaci littafin wani ya ce hadisin nan bai inganta ba cikin littafin kaza mai suna kaza littafin kuma shahi na kaza ya wato haka aka roshe hadisai ba ka dake ta hadisi bai inganta ba in kace ce hadisi bai inganta ba sai ka hado ce bai inganta ba ko ba mutum guda ba ta wal kwara guda sai ka ka malamai da sun kai bayani da cikin littafin da an ka ambata hadisi na an ka tabbatar da bai inganta ba to kaga shi ke nan wannan ka samu wajen hadisi bai inganta ba daga littafin malamai ba daga kai ba kawai ka ce a hadisi bai inganta ba ke da saboda kai kasa ko baka tana kaga ana aiki da shi ba shi da rashin inganci ne don ba a yi ne aiki da shi shi ya ku to kaga wannan ba wajen ba ce dole bincike ake za a ga malamai yanzu suna bayanin hadisi bai inganta ba bi ta kawo malaman da sun ce bai inganta ba da kuma sunan littafin da kuma shayi a faɗa masu da shayi ga sunan shayi ga kuma shayi da nawa kuma ka sai ka kula ka cimma hakan ba ba ce hadisi za bai inganta ba an ka ce to ka kawo man shayi biyar na magabaci mutum biyar wanda ya yi shaidu hadisin ga bai inganta ba babu to kaga ya ba aure wani jago yawa saboda haka inganta hadisi ko kuma raunana shi matsala ta da sai waɗanda an da sani akan hadisi su suke sanin hadisi ya inganta ko bai inganta ba Allahumma suqna ittiba ba alhaf حدثنا ابن ابي زائده عن ابيه عن ابي اسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى قال قدمت أنا وأخي من اليمن نازولي نوغوانا دقى يمن مكزوئنا مدينة فمكثنا مكزونا حينا لو كتير الزو ما نرى بام زتن ابن مسعود وأمه لأواتي أم عبد illa min ahlul baiti mu dauka mu tana suna cikin ahlul baiti suna cikin yan gida suna cikin yan zumunta ta jini da annabi sallallahu alaihi wasallam dan me sun ka dauki Abdullahi bin Mas'ud da uwa ce kamar yan gidan annabi na na zumunta ta jini min kasrati duhulihim wa luzumihim lahu saboda irin yadda mun haga yawan shigan su gida da yawan lizin da su ga annabi sai mun ka dauka kamar tanki na kamar yan uwana duk da su baki na bautan gabo to wannan hadisi ya nuna mana zuwa abu musa madina shi da ɗan uwa ne abu musa ko al'ash'arina ko ɗan uwa ne ko al'ash'arina ko kudum al'ash'arina sannan kuma hadisi ya nuna mana falalar ibn mas'udin da uwa dai da irin kusancin su ga gidan manzon Allah da kuma shi kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radiyallahu anhu حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي كلابة عن زهدم قال لما كلم أبو موسى lokacin da abubuwan sa ya zo ya zo ina kufa ba yaman ba ba kuma madina ba kaga wajen da muka wato ai madina ya zo kadimtu ana wa abi min al-yamani bai wali aina ba madina to wanda ko lamma kalima abu musa lokacin da aka tura abu musa a kufa ta iraki matsayin gwamnan iraki gwamnan kufa akrama hazal hayya sai rinka karrama waɗannan dangi min jarmin na jarmawa sai na darajar sabu ga shi shi an matsayin gwamnan kufa amma yana mutunta waɗannan gidan waɗannan dangin na jamawa wa inna la julusun mu muna zaune in ji zahada zahadan ko mutumin kuba sai ce muna zaune inda hu wurin abu musar ash'ari shugaba wa hu ya tagatta yana cin abinci yana karin kumallo da jajan kaji karbar da ya ci kaji da abu mu na cin kare eh, abin da dai aka so su zama na halal yawwa duk abin da zaka ci in dai ya halatta kuma da halal zaka sai ka ci wa ya halatta duk wanda za ka gina gida ka ta shi in dai da halatta kai ba da haram ba ya halatta duk wanda za ka sai a dan hawa na al'urma na kasaita in dai da halal zaka sai ya halatta ko wace irin nau'in suna za ka sawa takalmi sako wando riga ko mita da su in dai da halakka yi babu da yi ga shari'a shari'a ba ta zarge ka abin da illa ai da haram mai ta wannan misali a cikin karanta karanta mu mutum na ya sace naira ɗari na mutane sai ta yi sai dusta yana da yawa ya dama ya sha wanda kuma ya ce ya yi aiki da hannu ne ko da fasaha dai ko wani kasuwanci ta hanyar da Allah ya yarda sai sai kashi ya ci wa alin zarki wannan shaɗa sannan sha alin zarki ba da harin shaɗa yau da don haka ba wai abin da ka ci a gari ba a da ni ka ci shi ba abin da ka sa a gari ba a da wata hanya ka sa shi da halar shi ke nan ba a zarki ba ne da haka babu zargi ka za sura mai kyawu ba alamuna na boye na Allah mutum ya zanna da riga da kundin kunda ta mu kita hawa ne wannan ba shi ka fassara alamun mutum na Allah na ba wa ma zuhudu taqi bi khalqi rahatin wa laysa bi nafsi azwad al-jilab in ji mallam mai zuwa Allah shi mai rama yace kai tsoron Allah da wannan duniya ba wai ka sa yadi kamar kamar ka kaurawa hakan ga eh ko ka aka kanka kai kwalkwabo walakin ka? qawlahu wa amalan abinda an zuhudu ko abinda an tsoron Allah shi shine magana ka ta zama ta tsoron Allah da aikinka saboda haka babu laifi a aisura mai kyawu a ci abinci mai daɗi a gida mai kyawu in dai da halarta a yi sharafi a yi da halarta to ga abu musal ash'ari sahadin manzon Allah yana kara kumallo da kaza to mu ita ka tada jadan yanzu bayan ga wanda yana cika sai a ce yawa malamin Allah rawa sai ya ci dangane ko ya ci garin kwaki a malaman su ci kayan daɗi amma ba da halatta shi tsoron Allah ka fuki haram sannan komin tsadar shadda su sa kwaye da gaske inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau na yana son kyau yana son kawa za haka ba a musulunci bai bai karanta da abin da dabban dabban ba dawan dawan ga a kai wanga zagan zagan na kawa hula na hannu ka cire ba ga gashi duk su su ga gashin baki yana da tema ga shiga ta ta baki shi shi amma ya alamun na Allah wannan babu wani yi kyau na shi alamun na Allah to albayin mu abu musa ya takarda da jajar yana kaza shi na kada kumallo da kaza wajen kaunar rajulun cikin mutanen nan akwai wani mutum jalisun zaune bada awu sai abin musa ya kire shi daga da'i ga wannan abincin Ba kada ke inni ra'aytuhu ya akulu shay'an abu musa ce ta wani sunan da ka muci ka gani shugaba na hama yana taya ba wasu daga cikin mahalarta ne to mu ci sai shi wannan mutumin da abu musa ya taya ma kaza la'alla da kwakwata ko da sassata ko soyayya ta kaza ne ta gasa ka san ne ta dan yago to sai shi mutumin ne ke in ni ra'aytuhu ni na ga kaza ya akulu shay'an tana cin wani abu Shi ne kashi ko da sauran kazanta fa abu don haka da ganin kazanta naman kaza shi wani da abin musa ta mai da shi ne ci saboda yana ganin kashi suna ciwo cikin kazanta don haka ka ganin kazantaccen naman kaza ana samun ko cikin mutane wanda bai cin naman kudi saboda irin ganin kazantar ne ko kaza amma dai halatta ai ko to amma kaji waɗanda aka sake suna kiyo irin naman na gargajiya suna cin kazamta to ba a kama su nan a yanke su nan a daidai nan a canye nan gaskiya kuskure na irin waɗanda kaji namu masu yawo suna cin kazanta ya kana son cin kaza to za ka kama ta ka ɗarme ta ka ba ta ruwa masu tsafta ka ba ta abinci mai tsafta har kwana uku in ta cika kwana uku sai ka yanke in baka yi haka nan baka yi haramun kuma ka ci haramun to haka sai mu jara haka muka tare kaji da rana mu yanke mu Ba ɗaya da gaske ku ah. ku sai ku bincike cike da sauran addini

wani ma yana ganin sai an da bayana ba ta abin jamhuriyar sannan a ce wani sati wani kaza amma dai abdullahi bin umar magana ce ta yi inganci cikin maganganun malamai ko cikin maganganun sahabbai shi yana ɗan da kaza da a akiyo cikin gari in tafko uku sannan shi yanki in tafko uku yana ba ta abincin kwarai ruwan kwarai ba ta ci kashi ba to kaga sai yanke abincin sai a daidai ranar amma haka ɗaya ka aika yaran sai su bi ɗauka za cikin wani rukuna cikin wani rukuna cikin mi yanzu yanzu ka taushe ka yanke yanzu yanzu a yi ke a canyi to gaskiya nan a sai a shiga a gani ba dai-dai ba ne Allah ka ba mu ikon gyara fa kala sai abun musa ce mai halumma fa ko fa inni ra'aytu an-nabiyya ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu wairatin kaza yace da haka ce bar ganin kazan na ga annabi na cin kaza wannan hadisin zai sake maimaituwa gare mu cikin kasa yi ba can gaba babu a kanin da jari zai kawo babin tafi na bula da yamma babin cin kaji ya ce na ga annabi na cin kaji to kaji annabi na cin kaza ya kan kuhuru anna ko da ya kan kuhuru to yana cin kaza abun musa ya ga annabi na cin kaza ya ce ta lokaci don na ga annabi na cin kaza فقال إني حلقت لا أكل ويتي فأكي بكتما تبرع بنار إلا رنقوا من تنكابا فقال في أبو موسى كوي هلم أخبرك أخبرك تهو إن سنة الشيكة إن كرنت الشيكة أن يمينك game da matsayi da hukuncin rantsuwar da ka yi inna a tainan nabiya wata rana mazo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam na farun minal أشعريين باب قدوم الأشعريين فاستحملناه مكدو جاء النبي شباب أبن دزامه فأبا أن يحملنا سيكيا باب أبن دزامه فاستحملناه مكفاك نيما لي شباب أبن هوا رجي أن لا يحملنا بين أبن دزامه أبن هوا وبين باب أبن هوا ثم لم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم sannan annabi bai daɗe da wata rantsuwar ba utiya an utiya da na halin sai aka zo mai da ganima idanin talakunma sai ga ganima an kawo talakunma fa amara lana da hamsu zaune sai ke a ba ash'ariyawa rakumi biyar falon na ha ko ha lokacin da ba a karbi waɗannan rakuman kulla sai muka ce mu wa mu wa mu daga fallan nabi sallallahu alaihi wasallam mun ci kaflan manzo Allah mun mamaye annabi dan kun san ya rantsuwa da ba mu kuma gashi yanzu ya ba mu ya mace da rantsuwa da ya rafkana mun yi amfani da rafkanar da ya da rantsuwa da ya mu an shira kuma daga fallan nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu mun ci kaflan annabi game da rantsuwa dai la nuflihu ba'da abadan kun zako ba za mu shira ba bayan wannan har abada mun koyi ba annabi mun san yaran zuwa kuma mun ansa ba a kai hoto na zuwa annabi in ji abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu fa qultu laka ya rasulullah innaka halatta alla ta'amilana ka da kai ka rike baka babu adahawa wa kada amalta na kuma gashi ka babu adahawa qal ya annabi ce ajal na'am haka yake walakin la ahlifu ala yaminan sai dai ni ba zan yi rantsuwa a kan wata rantsuwa ba ba a ma gaira a khairan min ha in ga abin da ba rantsuwar nan ba shi illa a tekun da zai huwa hairun min ha ba a cikin na aikata abin da ya ta ma ma'ana haza na ce a in ranci sai ne cewa abin da ranci ban yi yi ne shi a alheri to zan yi shi zan yi ta kafara don haka tsawo ka لا إله إلا أنت أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته